الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada bayanai muna muku barka da zuwa wannan karatu da yake zuwa muku daga masallacin mai martaba sarkin gombe yau sha tara ko 20 ga ramadan ko ashirin da ramadan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama 1441 muna cikin suratul isra'i kuma muna kan aya ta wato goma sha hudu wadda ba mu gama ba ba mu gama ta ba lokaci ya wato ritsa mu za mu karanto تمرحك ان شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تذر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الحمد لله جاء من يمغنغنو أكن wato ta'irahu fi unuqi kuma yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mala'iku masu tsaro akan mutane da ayoyi da suka karfafi wannan aya na cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mala'iku ya sanya masu ɗaukan rekod da dukkan abin da dan adam yake yi nan ne muka tsaya a inda Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana cewa ranar lahira ɗan adam zai ga wannan littafin a buɗe gabansa manshuran wato a baje an buɗe shi sai Allah ya ce ikira kitabak waɗannan su ne abin da ba mu ƙarisa su ba mun ga yadda nassin ƙur'anin nan da wasu nassoshi da suka ƙarfafi juna kan ba da ma'anar cewa dukkan abin da ɗan adam ya yi zai gan shi akwai su wa inna alaikum da hafizi na kiraman katibi da irin ayan da suke nuna ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid da kuma irin su man ya'mal su'an yujza da irin kuma abin da Allah yake cewa ma tujzau da ma kuntum ta'malun duk waɗannan ayoyi ne waɗanda suke nuna aikin dan adam an tattara shi kuma an kiyaye shi kuma an tsare shi kuma za a nuna masa shi ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى to mun zo inda kuma imamu katada yake magana cewa wato an lizimta ma kowane mutum kaset ɗinsa ko bidiyonsa a cikin wuyan shi to hadisi guda ɗaya rage mana na imamu ahmad wanda za mu ɗora shi akan ƙarshen wannan fassarar aya wanda allah tabaraka wata amin za allah sallallahu alaihi wa sallama aka ruwaito daga wajen shi قال الإمام أحمد قال حدثنا علي بن إسحاق قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابن لهيئة قال حدثني يزيد أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من عمل يوم إلا وهو يختم عليه فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة يا ربنا عبدك فلان قد حبسته فيقول الرب جل جلاله اختموا له على مثل عمله حتى يبرأ أو يموت وانا حديثي إمام أحمد يا فتد شيء tabrani ya fitar da shi abdullahi ibn mubarak ya fitar da shi a hadisin ibn abi luhai'a lahi'a malamai suka ce wannan hadisin yana da shawahid wadda suke suna karfafa juna sashi da sashi hakanan wato majma'ar zawa'id juzu'insa na biyu shafin sa na ɗari uku da uku na zuwa ɗari uku da hudu ya yi wannan maganganu hadisin abin da yake cewa imam muhammad yana cewa wato manzan tsira sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa min amali yaumin illa wa huwa yuhtamu alaihi babu wani aiki da ɗan adam zai yi face ko kace an buga masa stamp wannan aikin kenan duk aikin da ɗan adam ya yi a wuni wannan ranar za a sa wannan aikin sai a buga masa stamp cewa mala'ika ya karba wannan ba ƙaramin abin nan ba ne an yi sam an sa date an yi komai babu wata rana da dan adam zai gari zai waye wani aiki sai an buga masa sam akan aikin, ko aikin kirki ko aikin mummuna muna nan muna ta hauma hauma wancan ya ihu wancan ya yi abin da ya ga dama ashe yanzu kullum in an gama kamar yadda in ka gama makaranta misali za a tattara result sai a buga stamp sai a baka haka kullum mala'iku suke yi idan dare ya yi wannan wunin ya kare to za su tattara wannan aikin sai a buga stamp sai kuma ajiye ana jiran ka sai kago la haula wala quwwata illa billah wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi kullun sai an maka stamp akan aikin da ka aikata fa'iza maridal mu'min idan mumini ya rashin lafiya ya kasa tashi ya sallar dare ya kasa tashi wasu ayyuka da ya saba ƙalatil mala'ika sai mala'iku su ce ya rabbana ya ubangijinmu abduka fulanun bawan kawane sai a faɗi sunan wato kadi habasathu wato rashin lafiya ya tsare shi ya kasa aikata aikin da yake aikatawa kullum faya ƙolin rabu sai ubangiji ya ce jalla jalalu ikhtimu lahu ala misri amali ku cika fom ɗinsa akan yadda da aka saba cikawa sai a cika fom ɗin sai a yi stamp sai a ajiye wani ya nuna falalar ubangiji abinda ya tsare ka shi ne uzuri na bakai wannan aikin ba kuma ka saba yin aikin alheri na misali kana tashi da daddare kai nafila ko kana yin nafila da rana ko wani aiki da kake yi na lada mala'iku ne suke kaiwa uzuri wajen ubangiji cewa wane rashin lafiya ya tsare shi bai samu ya yi abin da ya saba yi ba kullum Allah ce a kwafo abin da yake yi a mannastam a sa date a ajiye an ba shi lahu ala misli amalihi ku cika gare shi kamar yadda da can kuka sabai hatta ya bara a har sai ya warke za a yi ta yi masa wannan au ya mutu ko kuma ya mutu amma ba za a daina ba kana wannan duniyar in ka warke ka ci gaba in kuma ka mutu har ranar mutuwar ka sai sun cika wannan saboda an tsare ka da wani abu sai ubangiji ya ce wa nukhriju lagu yau malkiyama za mu fitar da wannan abun gare shi shi dan adam din ranar tashin alkiyama don haka mutane su yawaita aikin alheri duk abin da ka san alheri ne ubangiji ya ce a yi shi to kai kokari ka ga cewa ka aikata idan zazzabi ya same ka ka kasa yin aiki to za a rubuta wannan aikin a ajiye ma idan tafiya ce a wata ruwaya ta same ka sai baka samu kayi wani har ba ko baka yi waɗancan ayyukan ba za mu rubuta su in ji Allah sai mu sa stamp sai a ajiye sai ranar alkiyama wani kurji lafi yau malkiyama za mu fitar da shi a ranar tashin alkiyama wannan akan ayyukan alheri Allah yake wannan amma munanan ayyuka su kullun dama abinda ka yi mummuna guda ɗaya shi ake rubuta maka idan ba ka yi istighfari ba ba ka tuba ba amma in za ka tuba ma yafewa za a yi qala yace nukhruju zalikal amal za mu fito da wannan aiki ɗin a ranar tashin alkiyama kitaban a rubuce yalqahu zai gamu da shi manshuran abu dai wato abu dai littafin qala ma'mar wa talal hasan al ma'amar yake cewa sannan hasanul basari ya bi shi kan wannan ko ya karanta ya karanta wannan aya anil yamini wa anil shimali qa'id cewa a bangaren dama akwai mala'ika da aka aje wa anil shimali a bangaren hagun akwai mala'ika da aka aje qa'id kowanne yana zaune ma'ana akan kafadarka akwai mala'iku guda biyu wannan raqib wannan atid wannan shine abin da yazo cikin suratul qaf sai ce yabna adam ya kai dan adam Allah yana magana cikin hadisul qudusi kenan yabna adam ya kai ɗan adam basattu laka sahifatak wato na bude ma ko na shimfiɗa maka takardun ayyukanka wa wukila bika malakani karimani wato kenan tun daga ranar da ka balaga sai aka ma rijista a cikin waɗanda za a rinka duba aikinsu mummuna ko kyakkyawa daga ranar sai aka bude ma wato abin nan aka bude maka littafi ko aka bude ma holda kamar yadda ake bude ma holda inda ya kasa samu rashin lafiya daga ranar da ka kuma haka za su ta ɗaukan na rashin lafiyarka ana ta rubutu ana ta rubutu to haka dan adam yake daga ranar da ya balaga Allah ya ce na buɗe ma holda wanda za a rinka ɗaukan abubuwanka akwai waɗanda na wakilta su rinka bin ka duk abin da kai za su rubuta a cikin wannan holdar wa wakila bika malakani karimani na wakilta maka mala'iku guda biyu masu girman daraja ahaduhuma ɗaya daga cikinsu an ka yana nan akan hannunka na dama wal akhar an shimalik ɗayan kuma yana nan a hannun hagun ga holdarsu kuma holdarka a hannunsu fa amma allazi an yaminik wannan da ya zamanto a hannun damanka fa yahfazu sahifatuka yana kiyaye takardunka فجعلت في عنقك فجعل فجعلت في عنقك معك wannan mala'ika da muka sa a hannun dama yana rubuta dukkan faya hafizu hasanatik wato yana rubuta kyawun ayyuka shine na hannun dama wa amma lazi an yasari amma wannan da muka ajiye shi shi kuma a hannun hagu wa ya hafizu Atik, yana kiyaye munanan ayyukanka kowa aikin da aka bashi kenan sai mala'ikun su ce maka fa'amal ma shi ita je kai abin da duk ga dama kai abin da dukka ga dama ni mala'ika zan rubuta kyawawa na dama wannan kuma na hagun zai rubuta munanan ayyuka suna ce maka imal ma shi ita aika duk abin da kake so aklil au aksir ka yawaita kyakkyawan aiki ko ka karanta shi ko kuma in ka ga dama ka yawaita mummunan aiki ko ka karanta fa amal ma shi ta aikata abinda duk kake so mu da aikin mu daukan record hatta idza mitta har idan ka mutu duwiyat sahifatuka sai a nade takaddar aikin naka gaba daya faju'ilat fi unuka sai asan ya ta a wuyanka tana nan ma aka tare da kaifi kabarinka a cikin kabarinka da ita za ka tashi lafi mana mai kyau hatta ta kuruja yau malkiyama har za ta fito ko za ka fito ranar tashin alkiyama kitaban littafi ne talqahu wanda za ka gamu da shi manshura a budai ta wannan halin ne sai allah ya ce ikira kitabanka karanta littafinka ka fa bi nafsika yau ma hasiba wato ya ishe ka yau ka yi makanka lissafi da kanka Allah kai mana mai kyau ya ku bayan Allah mu daina sharri mu daina mummunan aiki domin nadama tana zuwa ranar da za a yi nadama tana tafe ranar da za ka rinka tambaya mali hazal kitab mai ya samu wannan littafi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha baya barin ƙarami ko babba face sai ya kiyaye shi kuma ya rubuta Allah ka ba mu ikon aikata abu mai kyau sai Allah ya ce maka ikira ake ta baka karanta littafin ka ka fa bi nafsika al-yawma a yau kan fa ya ishe ka kai karan kanka kai ma kanka hisabi kadi adala wato hakika an yi adalci a wannan guri wallahu alayka min man ja'alaka habi wato hasiban nafsi Allah ya adalci domin Allah ya sanya ka koya wakilta ka kai makanka hisabi da kanka kuma da wuya ai in za ka yi makanka hukunci ka zalunci kanka ko da kenan wani abunda duk za ka gani shine adalci shine abin da kai hadha min hasan kalam hasan wannan yana daga cikin maganganun Imam Hassan rahimahullah sai ubangiji ta baraka ta'ala ya ce mani tada wanda fa ya shirya nama ya yahtadi li nafsi ya shirya ne domin karan kansa wa man Balla wanda ya bata nama ya zillo alaiha to wannan ya bace ne sakamakon batar kuma tana kansa wala taziru waziratun wizra ukura. babu wata rai mai laifi waziratun rai mai laifi wala ta ziru ba za ta ɗauki wizira ukura laifin wata laifin ta daban ba wangiji ya ce wa makunna na ba mu kasance muna yin azaba ba ga mutane hatta na ba'asa rasula har sai kuma wato mun aika da manzo ba za mu yi azaba ba sai mun aika ga manzo mana kenan Allah baya yi wa mutane azaba sai ya kafa musu hujjoji za mu ga maganganun malamai da yawa a kan nan ƙarshen wannan aya ɗin nawa makunna mu'azzubi na ba mu zamanto masu yin azaba ba hatta na ba'asa rasula har sai mun aika da manzo malamai sun yi ta kawo matsaloli da matsaloli a kan wannan cewa yanzu yaron da aka haife shi ya yi kuka sai ya mutu shi ma an aika masa manzo sa'annan wadda aka haife shi kurma kuma har ya mutu bai jin magana shi ma an aika masa manzo haka tsoho da shari'ar Allah ta zo ta riske shi ya tsufa hankalinsa bai idraki shi ma wannan an aika masa da manzo haka waɗanda kuma mutanen fatara ɗin nan da ake cewa waɗancan sun tafi manzancin annabi bai zo ba su ma an aika musu da manzo kaga wannan duk maganganu ne wanda malamai suke ta yi a ƙarƙashi bari mu fara fassara ayar mu ga yadda za a ƙare yukhbiru ta'ala Allah yana ba da labari akan wannan aya annama min tada wattaba alhaqqa Wadda wadda ya shirya kuma ya bi gaskiya a asarar nubuwa ya taka gurabe ko ya biyayya akan guraben da annabawa mana ya aikata abin da ya kwakwafi aikin da annabawansa suka zo masa da shi Ta wannan fa innama yuhassilu aqibata Hamida ne na nafsi wannan kan zai kai ga samun ƙarshe abun godiya ga karan kansa saboda ya shirya ya bi gaskiya ya yi koyi da annabinsa ta ya gama saboda haka wannan zai kai ga samun ƙarshe mai kyau wanda za a yi masa jinjina a masa yabo Allah zai bashi ƙarshe mai kyau saboda ya yi imani ya bi gaskiya ya kwakwafi aikin annabi kuma ya aikata wannan zai samu ƙarshe mai kyau sai ya ce wa man dalla wanda ko ya ɓace fa ai anil haqqi daga barin gaskiya wa zaga an sabilin rashad sannan ya karkace daga barin hanyar shirya fa innama yajna ala nafsihi to wannan kuma zai girba makansa mummunan al'amari ma'ana laifinsa zai tsaya a kansa zai girbi mummunan sakamako wa innama ya'udu wa balu zalika alaihi zai dawo ga Allah ranar tashin alkiyama wa balu zalika musifar hakan alaihi akansa sa za ta kasance wana kenan duk wanda ya karkace daga hanyar shirya ya bin Allah to zai girbi sakamako mummuna kuma lalle ne zai koma musifar al'amarinsa tana kansa sun makala ta'ala sa'annan sai Allah ya ce wala ta ziruwa ziratun wizira ukura domin a yanke wa mutum uzuri babu wata rai da za ta ɗauki nauyin wata rai don wani watakila zai yi tinkaho da babansu ko babansa mutumin kwarai ne ko malaminsa mutumin kwarai ne ko kuma dai wani abu mai kama da haka ya ta tinkaho da shi to a lahira wallahi ba mai baka ko kobo ko kobo in akwai ba wanda zai baka shi mahaifinka ba zai taimake ka da kobo ba kai ba za ka taimaki mahaifinka da komai ba haka kuma malaminka ba zai iya taimaka ma da komai ba kai ba za ka iya taimakonsa da komai ba ai la ya amilu ahadun zamba ahadin babu wani mutum ɗaya da zai ɗauki zunubin wani mutum ɗaya wala ya jina janin illa ala nafsi wani mai laifi ba zai aikata laifi ba sai sakamakon laifin yana kansa kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa a wata ayar wa in tad'u musqalatun ila himliha idan ka kirayi muskalatun ila himliha wata rai mai nauyi mai munanan ayyuka wanda ta ɗauko kaya mai yawa ya mata nauyi idan ta kira ila himliha izuwa ga kayanta wani ya rage mata saboda nauyi ya mata yawa la yu'mal min shay'un ba za a dauke masa komai ba amma ka ga yanzu idan ka je kasuwa kai ce fa ne wani kaya a ka wani a hannu wani wani wani ya ganka zai iya karba maka wani sai kawo wannan rike ma to a lahira wallahi ba mai karba ma komai shi sa duk wanda ya to kayan da ya masa nauyi a lahira sannan ya kira wani akan ya taimake shi ya dage masa wannan kayan ubangiji ya ce la yuhmal min shay'un ba za a dauke masa da kawai ba walau kanu za qurba ko da ma'abocin kusa kusaci ya zamanto ɗanka ko ƙaninka ko wanka ko babanka ko mahaifiyarka ko wani naka ba zai yi ba hasali ma Allah ta baraka wa ta'ala ai cewa ma ya al-mar'u min akhi ranar da mutum yake gudun dan uwansa shine wa ko kani wa ummihi wa abi ya guji mahaifiyarsa dan tsoron abin da ya aikata kada ta ce ga laifinsa wa abi ya guji babansa saboda kada babansa ya ce ga wani abu da ya masa wa sahibatihi zai guji sahibarsa ita ce mace kawarsa wanda ya rayu da ita a wannan duniya ya aure ta aka amfani juna amma a ranar zai gudu mata wa bani zai guda ma 'ya'yansa shi ma 'ya'ya za su zai gudu sau da aka kenan kaga wato babu wani dukkan na kusa da kai to magana su ta kare don dama ko uba ko uwa ko 'ya'ya ko mata duk kowa gudun ɗan uwansa yake saboda wannan ranar man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi sannan kuma ubangiji ya sake faɗi a wata aya malaiti wala munafata baina hadha wa baina qawlihi ta'ala babu wani abin da ya kore tsakanin wannan faɗin Allah da wani faɗin da yace wala yahmilunna asqalahum wa asqalan ma'a asqalihim za su ɗauki nauyinsu wallahi inji Allah wa asqalan kuma za su dauki wani nauyi na daban ma'a asqalihim tare da nauyin kaga kenan mutum sai ya ga kamar ah to akwai mai ɗaukar nauyin wani kenan bayan can kuma an ce ba mai dauka to waɗannan ayoyin babu abin da yasa za a ce sun bambanta da juna a'a ba wani bambanci da suke da juna inama kawai ɗaya suke tafiya wala yahmilunna asqalahum wa asqalan ma'a asqalihim ubangiji yace wala yahmilunna da sannu za su dauka za su dauki asqalahum nauyin su ma'a asqalihim tare da nauyin da suke dauka wato za su dauki nauyin kuma su dauki nauyin waɗanda suka bata shine ma'ana kaga kenan idan an ce za su ɗauki nauyin nasu na kansu kuma za su ɗauki nauyin waɗanda suka ɓatar to sai mutum ya ga cewa kamar waɗanda aka ɓatar da su kan za su huta ba za su huta ba saboda abinda Allah ya ce ba mai ɗauka makan nan yana nan daren har yanzu bai kauce ba domin ai laifinsu tukunna na farko sun ɗauka laifin ɓatar da wasu suka ɗauka kaga sun ɗauki laifi biyu kenan to kai kuma da ka aikata laifin bata za ka ɗauki nauyinka za ka kenan ba abinda aka ɗauke ma kowa da nasa wa ƙauluhu ta'ala faɗin Allah da ya ce wa min auzarin ladina yudilluna hum umbe ghairi kuma za su ɗauki nauyin zunubin waɗanda suka ɓatar ba tare da ilimi ba to kaga wannan shi ma babbar matsala ce idan ka je ka faɗi wani abu na ɓatar da wani to za ka ɗauki wannan nauyin, so da ka addini ba abin wasa ba ne da kawai za ka zo ka zauna an zuba maka shayi kawai ka rinka faɗin abin da ka ga dama ka ɓatar da mutane ka faɗi ƙare da yi. to wannan duka za ka ɗauki nauyin waɗanda ka ɓatar sannan su kuma za su ɗauki nauyin ɓata da suka ɓata fa'inar du'ata alaihim domin waɗanda suka yi kira wasu kan ɓata alaihin ismu dalalihim fi anfusihim wato a kansu akwai zunubin ɓatar da waɗancan da suke a cikin karan kawunan za su ɗauki wata sannan su ɓatattun kuma za su ɗauki nauyin su hadin wa hadha min adlillahi wannan yana daga cikin adalci na ubangiji wa rahmatihi bi ibadihi kuma yana daga cikin rahamar Allah da yayi ga bayansa wa kaza qauluhu ta'ala haka nan fadin Allah da yake wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba mu zamanto muna kasancewa masu yin azaba ba har sai mun aika da manzo ne ikhbarun an adalihi ta'ala Allah yana bada labari ne akan adalcinsa ba zai wa mutane azaba ba sai ya aika musu da manzo wa annahu la yu'azzibu ahadan Allah baya yi wa wani mutum ɗaya azaba illa ba da qiyamil hujja sai bayan Allah ya tsayar masa da hujja alaihi a kansa bi irsalin rasuli ilaihi ta hanyar aikawa wato manzan ta hanyar aika manzo zuwa gare shi kama kala ta'ala kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi kullama ulqiya fiha fawjun duk lokacin da aka jefa wata jama'a cikin jahannama sa'alahum khazanatuha masu tsaron wuta sai su tambaye su alam ya cikum nazir mai gargadi bai zama muku ba kaga kenan wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula duk lokacin da aka jefa wata jama'a a cikin wuta sai masu tsaron gidan wutar su ce musu ni kan ba aika muku manzo bane to in an aika muku manzo to ya zamanto gaskiya ne Allah baya azabtar da mutane sai ya aika manzanni kuma da kansu za su ce qalu bala eh hakika Allah ya tura manzo kad ja'ana nazi mai gargadi ya zo mana fakazzabna muka ƙaryata shi wa qulna muka ce ma nazzalallahu min shay'in ai Allah bai saukar da wani abu ba in antum illa fi dalalin kabir wato ku ba komai bane ma kuke ciki illa batawa da take mai girma wannan yana nuna kenan me yana nuna Allah ya tura manzanni hatta ƴan wuta sai an tambaye su to waɗanda kenan manzannin ba su je musu ba ko don larurar ba su samu karban sakon ba ko don larurar ba hankali ko kuma ma don lokacin su sun rayu ba manzan to su ya za a yi da su shi ne abinda malamai za su tattauna matsalar daga baya amma waɗannan kam ya nuna ba su da wani uzuri ba su da wata hujja akan cewa Allah ya tura musu manzo don min da bakinsu suka ce kadija ja'ana nazir mai gargadi ya zo mana kaga kenan yanzu kun shiga azaba da hujja saboda an tura muku manzanni ba ku bi ba wa kaza qauluhu haka nan fadin Allah da ya ce a wata ayar shi ma yana tabbatar da zuwa manzanni ma waɗanda suka shiga wuta in an tambaye za su tabbatar da an aiko musu da manzanni Qur'ani yace wasiqal ladina kafaru ana kora waɗanda suka kafirta ila jahannama zumaran zuwa ga jahannama jama'a jama'a hatta iza ja'uha har lokacin da suka je ma ita jahannaman futihat abwabuha sai a bude kofofinta a ce ku shiga la tsare wa qala lahum a wannan lokacin khazanatuha masu gadin gidan wutar sai su ce masu tsaron wutar sai su ce musu alam ya'tikum rusulun minkum shin manzanni ba su zo muku ba daga cikinku yatuluna alaikum ayati rabbikum suna karantawa akan ku ayoyin ubangijinku wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha kuma suna gargadan ku da wunin ku na yau dinnan da kansu zasu ce kalu gala babu shakka manzanni sun zo mana walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin da Allah yace haƙiƙa kalmar azaba ta tabbata akan waɗanda suke kafirai wannan ya nuna mana kenan cewa har yanzu su ma waɗannan Allah ya yanke musu uzuri wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula domin da kansu da mala'iku masu tsaron wutan suka tambaye su ba a kawo muku manzanni ba daga cikin ku waɗanda suka karanta ayoyin Allah a kanku su da kansu za su ce hakan hakanan ya sake zuwa a wata ayar yana cewa wahum yastarikhuna fiha wato cikin suratu fatiha wahum yastarikuna fiha zaka ji yan wuta suna hargowa a cikin wuta ihu saboda tsabar bala'i musiba suna hargowa wannan ya la'ani wannan wannan ya la'ani wannan wannan ya zagi wannan wannan ya zagi wannan kamar yadda dai kaga halin waɗanda suke kama da yan wuta a yau sai a zauna a majalisi sai dai wannan ya ruga mu wannan ashar sai wannan ma ya ruga mu wannan ashar wannan hali ne na yan wuta haka za ka ga kamar matasa wani lokacin a wasu irin majalisu wani ya ce a kai ne mm-hmm. eh. eh, ya rage shi wannan ma ya ruga ma wannan ashar wannan ma ya ruga ma wannan ashar to haka ake in an shiga wuta duk irin wannan halin da suke yi shi ne halin yan wuta domin halin yan wuta wanda ya riga zuwa cikin wuta to wanda ya biyo bayansa in ya zo sai ya tsitsi ne masu ya ruga masa ashar ya zazzage shi ya ci mutuncinsa mutumin banza mai kawo kana haka za a yi cai shi kuma wanda aka samu a ciki sai ce lamar haban bikon ba wanda zai maka sannu da zuwa a wannan wato kai ma za ka garu ne kawai innahum salun na Allah ya ce dukkan su yan wuta ne za su koni wuta ne in ji Allah Ta baraka wa ta'ala kullama dakhalat ummatun duk lokacin da wasu suka shigo la'anat ukhtaha za su la'anci wadancan ne kamar yadda yanzu majalisun wasu mutane haka suke haka suke za a ga wata majalisa duk wanda ya fara zuwa zauna ya yi shiru bai ga yan uwansa ba da cewa yan yizgan nan ba su zo ba kaji tukunna yan yizgan nan ba su zo ba eh, kuma abokansa ne to can zai ga wani ya fito ce haba kai yan yizga tun da zo ana jiran ku haka za ka ga majalisa haka ake tafiya hali ne na yan wuta wannan ɗabi'a ce ta yan wuta yan wuta haka suke a majalisunsu a cikin jahannama to yau kuma sai gashi abin da wasu matasan za ka ga ake yi irin wannan ne ya kai an haka wai za ka ji ana cewa ya eh, ya kai mugu eh, sai a ruga a shar juna sai kuma a tafa wai kamar wani abu ne na wayewa kamar wani abu ne na jin daɗi alama ta kai ɗan wuta ne in ba tuba kai ba wallahi wannan shine halin yan wuta shi yasa Allah ya ce wahum yasariquna fiha zaka ji su suna hargowa da ifu da maganganun banza fiha a cikin wutar saboda azaba ta kai azaba to sai dai zaka ji suna cewa rabbana akhrijna ya Allah ka fitar da mu na'amal salihan zamu aikata aiki nagartacce ghairar ladai kunna na na'mal ba irin wancan aikin da muka saba yi a duniya zamu ba yanzu zamu aiki mai kyau ubangiji sai ce awalam nu'ammirkum shin ba mu rayar da ku ba rayar da ya zama ma ya tazakkaru fihi za ku iya wa'azantuwa a jiki a cikin wannan tsawon rayi da muka baku na rayuwa man tazakkara wanda biyo wa'azantu ai ya wa'azantu yayi aiki yanzu baya cikin ku waja'akumun nadhir kuma mai gargadi ya zo muku ko ba a yi wannan ba waɗanda suka rayu rayuwar da ta kai su wa azantu za ka ga wani ya shekara ashirin ah, ya kai yawa azantu ya kai yawa azantu tun da in bai samu tuwo ba zai yi kuka a bashi to a to ashe ya san wahala ya kai yawa azantu za ka ga wani kuma ya shekara talatin ya kai yawa azantu shi yasa Allah ya ba mu rayar da ku ba rayuwar da ya kamata a ce kun wa'azantu sannan mai gargadi ya zo muku to sai Allah ya ce musu fazuku ku dandani azaba zalimi na babu wani abu ga azzalimai min nasirin na daga mataimaki ba su da wasu mataimaki azzalimai ba su da masu mai taimakonsu ما ليس إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى لا يدخل أحد النار إلا بعد إرسال الرسول إليه yace daga cikin ayoyi daban-daban waɗanda suke nuna cewa Allah tabaraka wa ta'ala baya shigar da wato wani mutum ɗaya cikin wuta face wato sai ya aiko masa da manzo Allah baya shigar da wani mutum ɗaya cikin wuta wato sai ya aika masa da saƙo wannan shi ne ayar da muke magana wa makunna mu'azzibina hatta na ba'aka rasula ba mu kasance muna yi ba wato wata al'umma ko wani mutum azaba ba sai mun aika masa da manzo Allah tabaraka wa ta'ala tannin ne wasu malamai suka shigo suke wasu maganganu da wani lafazi da ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa inna rahmatallahi min minal muhsinin rahmar ubangiji tana nan kusa ga waɗanda yake masu kyautatawa Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya rahamarsa kusa take ga dukkan wanda ya kyautata saboda haka mutane sai su yi kokarin kyautatawa ya kyautatawa mun yi magana akan fassarar inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun da sifofin masu ihsani da dukkan abin da ya kamata mu ambata gwargwadon hali mun ambata mai son ya koma ya gane rahamar Allah tana kusa da waɗannan to sai koma ga wancan darasin da muka ba amfanin mu mai maimaita shi anan to sai wasu hadisai da suka zo akan fassara wannan aya domin ai mun kawo nasoshi ne da dama wato kai tashi daga nan kuna magana tashi daga wurinsu kuna magana ku bi na mun kawo ayoyi waɗanda suke magana akan fassara waɗannan ayoyin wa makon namu na hatta na ba'asa rasula mun ambata cikin suratul fatir mun ambata cikin suratul nahal sannan mun ambaci wasu ayoyi cikin suratul mulk sannan akwai wasu ayoyin cikin suratul zumar da wasu ayoyin da suka zo cikin suratul fatir sai hadisai da malamai suka kawo akan wannan hadisi na farko shine qala haddathana ubaydullah ibn sa'ad qala haddathana yaqub qala haddathana ubay an salih ibn kisan an al-a'raj an abi hurairah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنة والنار فذكر الحديث إلى أن قال وأما الجنة فلا يظلم, فلا يظلم الله من خلقه أحدا وإنه ينشئ للنار خلقا فيلقون فيها فتكون هل من مزيج ثلاثا وذكر تمام الحديث فهذا إنما جاء في الجنة لأنها دار فضل وأما النار فإنها دار عدل لا يدخلها أحد إلا بعد الإعذار إليه وقيام الحجة عليه وقد تكلم جماعة عن الحفاظ في هذه اللفظة وقالوا لعله انقلب على الراوي وانا حديثي لمكا كاو kawo ya zo da أنجويا abu wanda ya abu na farko a aba huraira an karbo hadisin nan daga wajensa shi kuma ya karbo ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama yace ikhtasamatil jannatu wan nar wuta da aljanna sun yi mukhasama shine wannan ya fada wannan ma ya fada kamar dai ka fada wancan ma sai ya fada kuma kowa yana kawo nasa dalilin ya ambaci hadisin bai kawo mana karshen sa ba har inda aka je a hadisin ya yanke wasu gabobinsa har inda aka je yake cewa wa ammal jannatu ita aljanna fala yazlimu Allahu min khalqihi ahadan Allah ba zai zalunci wani mutum ba ɗaya daga cikin halittarsa wa inna ma yunshi'u lin-nari khalqan Allah zai kagi wasu mutane ne ga wuta to kaga inda aka samu matsalar kenan wato aljanna halittun ubangiji za su shiga amma gidan wuta wata halitta za a kago masa ta daban gaba wannan kuma ya saba da nassin qur'ani saboda ai a cikin wannan halittun mutanen duniyar akwai yan wuta a cikinsu tunda nan ma mun kafa hujja da walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin kalmar azaba ta tabbata akan kafirai to me yasa hadisin zai ce Allah ba zai zalunci halittarsa ba ko waɗanne dukkan su wanda suka rayu wannan duniya za su shiga cikin aljanna amma Allah zai kago wata halitta ce ta daban sai ya zuba su a wuta eh bayan ya a eh, a ai nan kam ana nuna direct mutane za su wuce shi yasa a ƙarshen hadisin yace maka wannan lafazin in qalaba rawi rawin hadisi ne ya juya wato maganganu maganar yadda take shine mutane ba za su iya cika aljanna ba an gane saboda mai aikinsu aljannar ta musu yawa za a ƙago wasu ne a zuba a aljanna a cika ta cip cip an gane ita kuma wutar dama cewa Allah ya la'amla na jahannama min aljinnati wan nasi ajma'i zan cika wuta wato da aljanu da mutane wadda ka ita ce Allah ya alkawarin za ta shiga, amma aljanna yunsha shi yasa watakila hadisin gaba zai ba mu abin nan ya ce bi dalilin ma akhrajahu fi sahihaini abin ya fito a cikin sahihul bukhari da abinda ya zo cikin sahihul muslim wal lafzu bukhari amma wannan lafazin na imamul bukhari ne min hadisi Abdulrazak, an mamar an hamam an abi hurairah radiyallahu anhu kala. Kala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama annabi yace tahajjatil jannatu wan nar aljanna da wuta sun yi faɗe ɗeniya ko sun yi jayayya wannan ya ce wannan ya ce sai ya ambaci hadisi. ya ce fa'amman naru ya ce ita wuta falatan tali'u hatta ya za'a fi haƙa da ba za ta cika ba har sai Allah ya sanya diga digadigansa ya taka ta fatakulu kat za ta faɗi wannan kalmomin fa hunaka tamtali'u a wannan lokacin ne za ta cike wa yuzwa ba'dha ila ba'd sashi zai narkar da sashi subhanallah wala yazlimu Allahu min khalqihi ahadan Allah bai zalunci kowa ba duk abin da kai shi yasa sa. kaga shi kuma can da ya zo sai ya yi inkilabin wannan magana an gane ya sa wancan hadisin ya juya shi Allah ba zai zalunci Allah bai zalunci kowa ba duk dan wutan da ya shiga wuta aikinsa sa ne daidai sai ce wa ammal jannatu ita aljanna fa inna Allah yunshi'u laha khalqan za a kago wasu halitta sai a cikata su an gani? wannan ne. saboda haka baƙi hahu na matsala. yanzu mun faɗi cewa kenan waɗannan hadisai sun fassara wa ma kunna na hatta na ba'asa rasula to abin da ya rage mana yanzu mas'alatul qad ikhtalafa al-ulama fiha qadiman wa hadithan mas'alar da malamai suka yi sabani a cikin ta tun farko can da kuma a yanzu wahiya ita ce alwildanu lazina matu wa hum sigar yaran da suka mutu suna yan ƙanana wa aba'uhum kuffar sannan iyayensu kuma kafirai ne sun mutu suna yan ƙanana sannan kuma iyayen ma kafirai ne ya za a yi da waɗannan yara kaga in 'ya'yan musulmai ne watakila akwai wani abu ko ma za hukumuhum mene ne hukuncinsu an gane wa kazal majnun haka mahaukaci wanda kawai bai balaga ba sai ya haukace kuma sai ya tafi da haka har ya mutu yana aukace shi ma an aiko masa da banzo ne wal asammu kurma wanda aka haife shi kawai an gane kurma ne tun haihuwarsa baya ji ya za ka koya masa ibada wa shaykh da tsoho alkharif tsohon da ya zamanto ya riddige hankalinsa ma ya tafi baya iya fahimtar komai in ka zo kai magana da shi ba zai iya fahimta ba sai ga musulunci ya zo to yanzu ya za'i da shi wa mata fil fatra da wanda ya mutu a wani lokaci da ba a aiko manzo ba wa lam tabligh da'awat da'awa ba ta iso masa ba wa kad warada fi sha'anihim ahadithu malaiti akan waɗannan sha'anin su hadisai sun zo da dama akwai hadisan da suka zo akan wannan an gane mala ya ce zai ambace su amma hadisan suna da yawa ba za mu iya ambaton su ba a nan don sun kai hadisi 28 wanda suka zo duk akan wannan matsalar amma dai ala ayyati halin dukkansu idan an tafi an tattara kamar yadda za mu gani a wannan wal hadisul awwal Anil aswad bin Sare, qala al ahmad qala haddathana ali ibn abdullah qala haddathana mu'az ibn hisham قال حدثني أبي عن قتادة عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريع رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال النبي الله يجي أنجاني النبي الله سيجي أربعة يحتجون يوم القيامة متون na za su rinka kafa hujja ranar tashin alkiyama za su tsaya su ba da dalili za su kafa hujja saboda ba su samu damar bauta ma Allah ba amma za su zo da uzuri rajulun asam mutumin da yake kurma la yasma'u shay'an baya jin komai wa rajulun Ahmad, da wani mutum shi ba mahaukaci ba shi kuma ba mai hankali ba in an ce ka nemo mahaukata ba za ka fashi ba amma in an ce ka kawo mai hankali kuma ba za ka fashi ba shi da ake kira mato wato yana da wani irin hali za a gan shi rigarsa bai iya tsafta ba bai iya abin nan ba abin nan gai haka dai yanayinsa in ka bashi kuɗi ba zai iya kirgawa ba amma ya san ya ci abinci saboda yunwa ya san wasu abubuwa duka, amma dai ba ka iya sa shi cikin masu hankali ba kuma ka iya sashi cikin mahaukata so da ka mai sunansa kenan da ake shi ne ahmad to yana nan dai gashi nan kowa dai ya fahimci mai nake nufi ko ana iya samun su amma fa kafin a same su ana dan dadewa irin waɗannan shi ma zai yi magana Warajulun hari da mutumin da ya tsufa akwai kafin tsufan da take fitar da mutum daga cikin hankalinsa to irin wannan in ka zo kana masa magana sai ya zura maka idanu to sai ga musulunci kuma ya zo ya same shi amma ba wanda ya masa bayanin musulunci ne karba saboda halin da yake ciki ana samu to yaya za a yi da wannan wa rajulun ta fi fatara da mutumin da ya mutu kafin zuwan annabi bai riski waccan sakon ba kuma kafin zuwan annabi ya mutu to yace fa ammal asammu sai man Allah ce wannan kurma da baya jin komai fa ya kulu zai ce rab ya ubangiji na da jaa al-islam wa ma asma'u shay'an musulunci ya zo ni ban ji komai ba balle ne aiki wa Ammal al-ahmaq fa yaqulu rabbi laqad jaa al-islam wato yace shi wannan yace musulunci ya zo amma shi ma baya iya fahimtar abin da ake ciki shi ahmad wa amal haram fa yaqulu rabbi laqad jaa al-islam wa ma a'qilu shay'an shi ba wannan tsoho zai ce musulunci ya zo amma shi baya iya hankaltar ya fahimci wani abu hakanan kuma wanda shi kuma ya zo wato ya mutu cikin abin nan wa amal allazi mata fil wanda ya mutu a cikin abin nan shi ma zai ce ma atani laka rasulun manzon ka bai zo mun ba to waɗannan su ne manzala ya ce za su kafa hujja mana za su kafa hujja da wannan uzurin kuma dukansu idan ka kalle su wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba a ba, ko ba mu kasance zabi wa mutane azaba ba an gane wasu maganganun malamai suna cewa za mu takaita saboda hadisan ba za su shiga ba don babu lokaci mu ba na jin gobe za mu dawo mu sake karanta su mun bar su kenan yawa sai mu shiga wata matsala ta daban to amma dai ƙarshe a kauli mafi abin nan shine cewa waɗannan mutane wato za su shige cikin rahama saboda nassin ƙur'ani da ya maganar cewa wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula kaga kenan su yanzu kamar ba a zamanto an aika musu da da manzannin da manzannin din ba an gane saboda haka kenan yana nuna cewa waɗannan bayan Allah ƙarshen su tsammanin rahama ce za ta shige musu insha Allah wannan shine abin da ya kamata mu rufe da shi saboda in ba mu rufe da wannan ba wani zai ta tambayar mu cewa to me sakamakonsu sakamakonsu shi ne muna da tsammani da kyakkyawan zato insha Allah ku za su shige cikin aljanna saboda wa ma na hatta na ba'asa rasula sannan kuma da wa rahmati wasi'at kulli shay rahmata ta yarfi komai sannan ubangiji tabaraka wa ta'ala shi mai rangwame ne wato mai tausayi ne kuma mai rahama ne nan za mu ajiye insha Allah ku sai haɗuwa ta gaba dukan za mu ajiye a nan muna ta wasu da abubuwa da muke aikatawa na gari da yin addu'a ubangiji Allah baraka wa ta'ala ya ɗebe mana wannan cuta Allah ka yayi wannan corona Allah ka taƙaita ta ka yayi ta zaman wannan jihar tamu Allah ubangiji ya sa ƙarshen ta kenan ba za a sake samu ba waɗanda kuma suka samu muna roƙon Allah ya zamanto ya ba su sauki waɗanda suka kamu sauran jihohi da sauran duniya gaba ɗaya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da ya yi wannan cuta sannan muna addu'a ga mutanen da suka zamanto suna rayuwa cikin kunci babu abinci magariba ta yi su rasa abin buɗe baki Allah ka yalwata musu Allah ka ba su akwai waɗanda ba su da lafiya rashin lafiya yana damun su muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su lafiya a gida suke ko a asibiti mata masu ciki muna roƙon Allah ya sauke su lafiya ya sa abin da za su haifa ya zamanto mai amfani mai albarka gwamnatoci a jihohi muna roƙon Allah ya riko da hannayensu su ji tausayin al'umma Allah ya musu jagora ya zamanto suna kan dai su yi daidai ubangiji tabaraka wa ta'ala muna roƙonka da ka saukar da rahamarka a wannan ƙasa ka buɗe mata ƙofofin albarka ka toshe mata dukkan ƙofofi na matsaloli rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khatirin ya Allah malamai da suke ta fama da kokari cikin wannan wata da ma ba wannan wata din ba wajen wato ganar da mutane hukunce hukunci Allah ka yi waɗannan bayin Allah jagora Allah kuma ka sakan ka musu da gidan aljanna Allah da su da iyalansu ka rufa musu asiri ubangiji ka kyautata rayuwarsu ka yi riko da harshensu akan gaskiya ka tabbatar da digadigansu akan gaskiya ya Allah rabbana hab lana min ladunka rahama wa hayyi lana min amrina rashada wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi